السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فأنا بدأ من الجيش والدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعرض الله سبحانه وتعالى يكرد إبادة دمك إنما سيكون لكم إياه في منه Allah ya sanya mana ita ce abubuwan da za mu farin ciki da su duniyar mu da lahirar mu Allah ya sa ta zama turbanin tsira gare mu mun da muke da kansa subhana ya yafe mana kurakuran mu waɗanda muke a cikin sallar da waɗanda muke a wajenta yadda kuma muka fara wannan yini da aikin alkhairi Allah ya sa mu cika wannan yini namu da ayyukan alkhairi Allah ya sa sauran rayuwar mu ma mu cika da ayyukan alkhairi Allah ya jagoranci hannayenmu zuwa ayyukan alkhairi ya raba mu da kishiyar haka yan uwa masu albarka azumi ina ta tafiya ya shi yau insha Allah mun ɗauki azumi na sha takwas yanzu azumin ya rage da yawa kuma saura guda sha biyu kenan in Allah kai mun kai wannan in kuma ya wata ya cika to kun ga saura sha ɗaya bayan ɗaukar wannan ko bayan kai wannan waɗannan kwanaki da suke gabatowa ayyuka ko kwanaki ne da ake son a riɓanya ayyukan alkhairi a cikinsu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yi ma'ana insha Allah ya ƙara masa yadda ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa idza dakhala al-ashr شد المئزر وعيقظ الأحد idan waɗannan kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan sun shiga to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shaddal mi'zar ina sake sabuwar ɗamara wajen bauta ga Allah subhanahu ta'ala wa ay qabal kuma ina tayar da iyalansa su yi ibada yanwa masu albarka waɗannan kwanaki goma in suka shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi ibadar itikafi a cikin masallaci ya tare a masallaci kwata-kwata bai shiga cikin gidansa sai da bukata irin ta dan adam wadda babu makawa dole sai shi dan adam din ne zai iya wannan bukata kuma bukatar wadda take ba ta sha'awa ba bukatar da take ba wani da zai iya masa wannan buƙatar sai ita kamar bawali kamar ba haya to waɗannan sukan sa a shiga cikin gidansa sallallahu alaihi wasallam amma bayan waɗannan ba abin da yake fitar da shi daga masallaci Idan aka yi wa masu albarka in wannan ya yi nuni zuwa ga wani abu ina nuni ne zuwa ga yadda muhimmancin ibada yake a cikin waɗannan kwanaki guda goma annabi sallallahu alaihi wasallam sanannen abu shi ne fi kowa ibada daga cikin wannan al'umma daga bayan Allah subhanahu wa ta'ala gaba daya amma duk da haka idan waɗannan kwanaki suka shigo sai ku ga ya sake sabuwar himma sai ku ga ya sake wato sabuwar azama ya sake kulla sabuwar niyya ya wata hoɓasa saboda fuskantar waɗannan kwanaki malamin suka ce abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan saboda koyarwa da Allah subhanahu wata'ala ya bashi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu ba tawwaba ma'ana idza ja'a nasrullahi wal fath in kaga taimakon Allah ya zo da budi wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga mutane na shiga addinin Allah kungiya kungiya jama'a jama'a ana tururuwa ana shiga cikin addinin to kai ya kare za ka koma zuwa ga ubangijin da haka fasabbih bihamdi rabbik ka yawaita tasbihi kana mai cuɗanya tasbihin da godiya ga ubangijin ubangijinka innahu kana tawwaba lallai shi ubangiji ya kasance mai yawan karɓar tuba ne nana aisha ta ce da aka saukar masa da wannan aya ko wannan sura sai kasance ina cewa allahumma rabbana astaghfiruka wa atubu ilayk tsarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu wa bihamdik ina godiya gare ka cuɗanya tsarkake ka da godiya gare ka astaghfiruk ina neman gafararka wa atubu ilaik ina kuma tuba zuwa gare ka na na aisha ta ce ina bin wannan umarnin da Allah ya bashi wata rana umar ɗan khattab ko lokacin da aka saukar da wannan aya ko wannan sura mutane suna ta murna amma abubakar da kuka yake yi abubakar ne yasa kake kuka ya ce to ai abinda Allah ya sa ya kawo manzan Allah duniya shine dan isar da wannan sako wannan manzanci to in ya isar da shi ya gama me zai zauna kuma ya duniya sai ce ajalin manzan Allah ne sallallahu aka sanar da shi ma'ana manzan Allah zai bar duniya to tun da zai bar duniya me ya kamata yi shi kuma sai dage yake yawaita ibadu saboda zai bar duniya bayan da ina yin ibada ba wanda zai raina masa ibada da ya a baya akwai lokacin da ya zo ya sallah yin masu albarka sallallahu alaihi wasallam sallah ta dare Abdullahi dan maso da ya hango shi yana sallah sai ya zo ya jona ya bi shi bayan manzo Allah su ya karanta Fatiha sai ya karanta suratul Baqara ina karanta suratul baqara sai da ya karanta ta abdullahi dan maso da ce da ya fara karanta baqara sai nace in ya je aya 100 zai tsaya daidai fadar Allah walamma ja'ahum rasulun musaddiqun lima ma'ahum نبذ فريق من الذين أوتوا kitaba كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم la يعلمون sai ta yi zo nan ya tsaya ita da ya zo sai wuce sai sai sai to fito karance ta dai yi tun da bai tsaya nan aya ɗari ba to karanta surar biyu suratul baqara aya ɗari biyu da tamanin da biyar kana warshi da da ko da bakwai wasu kira'o'i kamar hafsu da wasu ya karance su gaba ɗaya ita bayan ya gama sai buɗe suratun nisa ya fara karanta suratun nisa suratun nisa aya ɗari da tamanin da bakwai ko tamanin da shida sabanin kira'o'i ita ma bayan ya karance ta ita sai shiga suratu al-imran suratu al-imran ayoyi 200 kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wajen aya 600 da wani abu yana tsaye yace kuma ya zo wajen neman gafara sai ya tsaya neman gafara in ya zo wajen tuba sai ya tsaya ya tuba in ya zo ayar da sai magana akan ayi tasbihi ga Allah ya tsaya tasbihi ga Allah in ya zo ayar da Allah subhanahu ta'ala ya yi godiya ga Allah ya tsaya gode wa Allah inda ya zo inda Allah ya magana akan azaba ya tsaya ne matsarin Allah daga azaba inda ya zo magana akan rahama ya tsaya roƙa daga rahamar Allah yace ya tamirul qur'an ina bin qur'anin ina fassara shi ina aiwatar da shi a cikin karatu yace hatta hamamtu bi amri su yace har ne niyyar wani mummunan abu aka ce kaso ka so ka yi ibn mas'ud ya in yi tafiya ta yin kyale saboda ya daɗe a mana insha Allah ya kara mata yadda tace ya rasulallah me yasa kake wahal da kanka haka bayan Allah ya gafarta maka kaje ka kwanta ka huta sai sai Aisha afala uhibbu an akuna abdan shakura bana yi godiya ga Allah da wannan baiwa da nema da yi mun ba na san ni gafarta ce ne an gafarta mu ai duk wanda hankalinsa yake a tashin yana da hankali bai wuce in ya koma lahira mai zai tarar ba saboda bai san duniyar ma zai gama da ita ba to tana kuma lahira to shi ya samu wannan garantin ya samu wannan tabbacin sai yake godiya ga Allah da irin waɗannan abubuwa kun ga za Allah fa to yanzu wanda ya wannan za ka raina masa ibadar da yake yi ba za ka raina masa ba amma in waɗannan kwanakin na ƙarshen Ramadan suka shigo sai ya ƙara dagewa ya ƙara zage dantse ko ba shi kadai ba har iyalansa yake tare ku tashi ya yi ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ne idan abu yana zuwa ƙarshe saƙo ne ake bani saƙo ne ake baka saƙo ne ake baki duk saƙo ne ake bamu inda wannan abin ya zo ƙarshe mu ma watan wata rana za mu zo ƙarshe kuma baka sani ba duk abin da kake cikinsa ta iya yiwa zai zama shine na ƙarshe a tare da kai to da ka kyautata wannan abin da da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ɗayan ɗayan ku ya tashi zai yi sallah yayi sallah irin ta ne ban kwana sallar wanda baya tunanin zai sake yin wata sallah bayan wannan to kuma farkon ayyukan da za a fara hisabi wa mutum daga ayyukan saran kiyama ita ce sallar in ta yi kyau Allah ya karba da sauran ayyukan idan ba ta kyau ba Allah ya masa watsi da sallar tasa da sauran ayyukan gaba da ragowar ma ko duba su ba za saboda haka yin wa masu albarka ne mana albishir da gabatowar wannan waɗannan kwanaki guda goma wanda za su fara shiga insha Allah daga gobe a wata magana da kuma jibi a wata magana kowace mutum ya ɗauka daidai ne fatan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ƙudiri mai kyau wanda ko da ba mu gani ba zai ba mu ladan niyyar da muka yi in kuma ya sa mun gani to muna roƙon Allah cikin rahmarsa da tausayinsa da jin kansa yi mana alfarma mu rayar da waɗannan kwanaki da darare da ayyuka na ƙware da ayyuka na alkhairi waɗanda za su yarda da mu a su, kuma ya ba mu sakamako mai kyau Allah kuma ya biya bukatunmu ya yi damuwoyinmu yan uwa mu tashi mu da kanmu sannan mu tashi iyalanmu idan waɗannan kwanaki sun zo har ƙananan yara duk a tashi ko inda ake ibadar suka je suka kwanta suka yi bacci ya fi musu alkhairi da gurin da suke don ra'amar da take sauka za ta sauka tare da su alkhairin da ake roƙa a wurin zai same su su ma zai taɓa su da ka yan uwa mu dage ne azama ne tsamara mu niyya tun daga yanzu gabanin shigar kwanakin mu shige su cikin niyya mai ƙarfi ta yadda Allah subhanahu wata'ala mu ma zai kalli wannan niyyar kuma ya agaza mana iga cewa mun tabbatar da abin da ake son a tabbatar a cikin su Allah kai mana jagora a cikin ayyukan mu gaba daya Allah ka shiga cikin al'amuran mu gaba daya Allah karka ban mu da iyawar mu karka ban mu da dabarar mu Allah bu iya ba ba mu da dabara Allah kai ka iya kai ke da dabara to Allah ka iya mana Allah ka dabarta mana Allah muna roƙonka waɗanda kake ‘yantawa a wannan wata ka sa da mu a cikinsu Allah waɗanda kake ba aljanna a wannan wata ka sa da mu a cikinsu da mu da iyayenmu da ‘yan uwanmu da abokanmu da malamanmu da almajiranmu da masoyanmu Allah muna roƙonka duk wanda ke da alaƙa da mu ka sa shi cikin wanda kake ‘yantawa a wannan wata ka sa shi cikin wanda kake baiwa aljanna a wannan wata Allah ka tsare mana kowanne irin hau da kowace irin damuwa Allah halin da ƙasa kuma take ciki muna roƙonka Allah ka kawo mana zaman lafiya Allah ka kawo mana kwanciyar hankali Allah ka kawo mana walwala Allah ka kawo mana wadata Allah ka kawo mana yayewa Allah halin kunci ka dage mana halin damuwa ka kawar da shi gaburan mu Allah ko ina muke ka tsare mu da idaniyarka da bata bacci Allah muna roƙonka Allah kai mana jagora فدورا ما كان ديدي وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإسان إلى الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته